This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin. Tara ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke ƙara danawa zuwa birnin Pobroska mai matukar muhimmanci. An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe talata tsakanin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jama'iyyar Democrat Kamala Harris da ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a Philadelphia. a karan farko tun bayan da ya kama aiki shugaban iran masud fereshken zai ziyarci iraki mai makwabtaka da su ranar laraba tukanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji yadda wani hadarin motar da ya auku a jihar nejan najeriya ya lakuma akalla ran mutum hamsin da dabbobi masu yawa illa dai ta faɗi kuma tana dauke da mai ta faɗi wata da wuya motar da yake biye da ita da dabbobin nan trailer shi ma ya biye kama da wuta dabbobi da suke ne ciki shanu da awaki da mutane kuma da suke kan motar gaba ɗaya kurmus sun kone sannan za a ji irin cece kucen da ya barke a jamhuriyar Nijar bayan da gwamnatin kasar ta ayyana wata doka a yunkurinta na yaki da ta'addanci a kasar. Mutum a haihe shi, a haihe uwayen shi, a haihe kakannin shi a cikin kasa. Mutum guda ya tashi na wani waje da cikin kasa ya ce su waɗannan bayan kasa ba ne ba. Kun sai dai wani abu a juya yake ta Dan Nijar ta sa hannu ga dokoki na duniya. A rana irin ta yau Litinin, Sarfiru Hashim Gumel yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya. Kuma a wannan makon shirin zai nazari ne akan takaddamar da ta biyo bayan kisar gillar da aka yi wa sarkin gobir. Amma kafin mu kai gabatar muku waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Lahadi, Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine. yayin da suke ƙara danawa zuwa birnin pobraska mai matukar muhimmanci wanda ya hada da gita wuraren da Ukraine ta ja daga don kariya. sojojin na rasha waɗanda ke rike da wajen humusi ko kashi ɗaya bisa biyar na faɗin ƙasar ta ukraine sun wato tun bayan mamaye ƙasar a watan fabrairun shekara ta biyu na daɗa dannawa cikin ƙasar daga sashen gabas a wani yunkuri na ƙwace lahirin yankin dambas wanda ya kai wajen rabin jihar ohio ta amurka ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojinta sun ma kwaci garin novorodivka mai tazarar kilomita goma sha biyu daga birnin popraska mai matukar muhimmanci ko kuma muhimman hanyoyi na jirgin kasa da na mota kuma wanda sojojin ukraine ke yawan amfani da shi a yankin gabanin yakin garin na dauke da mutane wajen dubu goma sha hudu shugaban china Xi jinping da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun aika da saƙon gaisuwa ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un ta murnar zagayowar ranar kafa ƙasar ta koriya ta arewa a cewar kafar labarai ta gwamnati kcna a yau dinnan litini na yi imanin cewa cikakkiyar muhimmiyar hulɗa tsakanin rasha da koriya ta arewa za ta ingantu ta wata tsararriyar hanya saboda haɗin gwiwar gwiwarmu abinda putin ya ce kenan a cewar kcna shi ma shugaba shi kiraye da a zurfafa muhimmiyar ma'amala tsakanin koriya ta arewar da china a cewar kcna An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe talata tsakanin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump abinda ka iya canza al'amura a fagen yakin neman zaɓe daga lokacin har zuwa ranar biyar ga watan Nuwamba lokacin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka ɗin. 'yan takarar biyu ba da wato ba za su da ba su taba haduwa da juna ko ma magana ta waya ba to amma a gobe talata din za su tsaya da 'yar tazara tsakanin juna a dandalin national constitution center a philadelphia sun shirya don caccakar manufofin juna na tsawon minti 90 a yayin da za su rika ansa tambayoyi daga 'yan jaridu biyu na kafan labarai ta abc wato david moyer da lindsay davis ana ganin miliyoyin amurkawa ne za su kalli fafatawar ta tsakanin 'yan takarar shugaban kasa biyun wadda ka iya zama wato muhawara ɗaya tilo ta wannan zaben neman shugaban kasa za a gudanar da muhawarar ce wato makonni takwas gabanin gudanar da babban zaɓe a hukumance kuma 'yan kwanaki kawai gabanin fara zaben wuri a wasu jihohin amurka hamsin. To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran zamu nufi jihar Nejan Najeriya inda wani hatsarin manyan motoci ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum hamsin bayan da wata motar da ke dauke da dabbobi da mutane ta afkawa wata motar da man da ta taso daga jihar Legas a karamar hukumar Kacha a jihar Nejan. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ina dauke da ci gaban labaran. Akalla mutane hamsin ne suka mutu tare da dabbobi masu tarin yawa. ta hanyar konewa kurmus a wani mummunan haɗarin mota da ya auku a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga yankin karamar hukumar Kacha ta jihar Niger na nuna cewa wata babbar motar tankar dakon man fetur ne ta yi haɗari a kan hanyar ta ta zuwa arewacin Najeriya daga kudancin ƙasar. sannan wata babbar motar tirela dauke da dabbobi da kuma mutane ta auka wa motar tankin lamarin da ya sa wuta ta tashi ta yi wannan mummunar ɓanna ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai da yammacin ranar lahadin nan ana ƙoƙarin yin jana'izar waɗanda suka mutu shugaban kungiyar direbobin tanka na jihar niger comrade faruku kawo ya ce rashin kyawun hanyar mota ne ya haddasa wannan mummunan hadari mai matukar tayar da hankali. Abin da ya faru wata motar dakon mai ce tanka ta faɗi, ko kuma mai yana zuba sakamakon rashin kyawun hanya. So da motar ta faɗi, man yana zuba inda ma motar ta kama da wuta sai ga wata ita ainihin trailer ta ɗauko jama'a don ba tankin bace ta kama lokacin tankin ta faɗi, ba ta kama da wuta ba amma trailer ce ta ɗauko jama'a da shanu akwai kuma wata janwai a bayanta suna tana tafiya so da ta shiga cikin man shine sai wuta ya kama da wuta ya kama shine har wutan ya dawo wurin tankin ita ma sai ta kara diban wuta sakamakon haka dai mun rasa rayuka da yanzu mun yi jana'izan wurin mutum hamsin kenan yanzu. to shi wannan direban eh, na tanki eh, da trailer dama ina suka hito ne. Eh, shi direban tanki dama ya fito lagos shi kuma direban bodi shi kuma ya fito arewa ne zai shiga lagos. to shi ma dai shugaban karamar hukumar ta kaca wani rabul dallame abdullahi chaku ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce suna cikin yanayi na tashin hankali. Ibtila'i ta faru trailer dai ta faɗi kuma tana ɗauke da mai. Ta faɗi wata da wuya motar da yake biye da ita da dabbobin nan trailer shi ma ya biye kama da wuta. Dabbobi da suke ciki shanu da awaki da mutane kuma da suke kan motar gaba ɗaya kurmus ɗaya sun kone. A daidai ina lamarin ya faru. A koni gari na ana ce mata man santali a isa Kaza Ward. Hmm. Kamar mutum nawa ne suka mutu to? An kala sun kai kamar mutum hamsin. Yanzu haka duk hamsin ɗin sun kone ne? Wallahi eh, duk a cikin hamsin ɗin na gan ba zai wuce kamar mutum hudu ko biyar ba wanda suke rai kai yanzu hannun allah Allah. Da kuma ga dabbobi ko? Eh, ga dabbobi. Matsalar rashin kyawun hanyar motoci a Najeriya wata babbar matsala ce da ke matukar haddasa tafka asarar rayukan jama'a.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 To Aisha a ci gaba da ƙoƙarin rage kuncin rayuwa da wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ke yi a faɗin Najeriya a wannan mara. Ranar Asabar wata ƙungiya mai suna Kogi L Press ta ƙaddamar da wani shiri na tayar da komatsar mata da matasa su biyar a jihar Kogi ta yankin tsakiyar Najeriya da zomar inganta rayuwarsu da iyalansu. Ga wakilin sashen Hausa Ahmad Muhammad ɗan Asabe da ƙarin bayani. da yake zantawa da manema labarai kaɗan bayan kaddamar da shirin ba da tallafin coordinator kungiyar ta kogi press dr oluremi bolari ya ce kogi press is being sponsored by the world bank the federal government ya ce kungiyar kogi press ta samu tallafin bankin duniya da gwamnatin tarayya da ta jiha yana mai cewa mun zo fadin sarkin lakwaje ne domin karfafawa mata da matasa da kayayyakin kiwon kaji da sauran kayayyakin domin ganin sun dogara da kawunan kawunansu hakimin gundumar world c abubakar abdulkadir ibrahim wanda ya yi wakilci sarkin lakwaja alhaji ibrahim gambo kabir mai karfi na hudu a wajen bikin ya gabatar da sakon sarkin mun gode ma wannan kungiya mun gode ma federal government mun gode ma state government mun gode ma kuma world bank da suka yi wannan taimakon sarki kuma yana ba su shawara su sa ido ga wannan abin da aka ba su su taimaki kansu su taimaki 'ya'yansu kuma su taimaki yan uwan da suke tare da su. Wasu daga cikin wayanda suka ci moriyar shirin sun gode wa kungiyar ta Kogi El Press. Sunana Umu Kulsun Jibrin in Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai sosai. Eh sunana Yusuf Altine Shamsiya. Gwamnati sun yi kokari Allah ya ba su lada kuma mu da aka ba wannan abin Allah ya taimake mu ya sa mu cin sa'a abin. Ahmed Muhammad Dan Asabe sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya. To a gaida dan Asabe. To Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu rahotonmu na biyu kuma zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyar Transparency International ta bayyana damuwa a game da wata sabuwar dokar da hukumomin mulkin sojan kasar suka bullo da ita. da nufin yaƙi da ta'addanci wanda ta tanada wato tana ta tanadi matakan kwace 'yancin zama 'yan ƙasa ga duk wanda aka kama da laifin ta'addanci wanda ƙungiyar ke cewa ta saba wa yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam da ƙasashen duniya suka rattaba hannu a kai a shekarar 1948 sannan ministan shari'ar ƙasar yake cewa ba haka batun yake ba wakilin muryar amurka suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto. Dokar wacce shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu a ranar 27 ga watan Agustan 2024 ta yi bayani kan jerin wasu abubuwan da idan ɗan Nijar ya aikata za a saka shi a wani kundin rajistar mutanen da za a tuhuma da laifin aikata ta'addanci ko kuma waɗanda ke da nasaba da irin wannan aika-aika. alal misali baiwa 'yan ta'adda bayanan sirri ko yada wasu kalamai ko hotunan farfagandar 'yan ta'adda ko kuma bayar da bayanai ga manyan kasashen duniya da ake zargi da daukar ɗawainiyar ta'addanci ko fallasa sirrin ƙasa da yi wa tsaron ƙasa barazana na daga cikin tarin abubuwan da ka iya janyo mutum rasa matsayinsa na ɗan ƙasa a taron manema labaran da ta kira transparency international ta ce dokar ta saba wa alkawalin da nijar ta dauka akan batun kare hakkin adama in ji shugaban reshen kungiyar maman wada mutum a yi shi a yi uwayen shi a yi kakannin shi a cikin kasa mutum guda ya tashi na wani waje cikin kasa ya ce su waɗannan bayan kasa bane ba kun sai da wani abu a juye yake ta dan nijar ta sa hannu ga dokoki na duniya waɗanda ko kowasu ma na hana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 transparency na ganin waɗannan matakai a matsayin wani yunkurin rufe bakin 'yan ƙasa malam sharif isufu shine sakataren kungiyar yaƙi da cin hanci kwamitin koli ya fahimci cewar wannan doka tana hana ma yaƙi da cin hanci da rashawa ma cikin ƙasar nijar kungiyar transparency international tana kira ga duka ƙungiyoyin horar hula waɗanda suka san lalle aikinsu na horar wanda suke yin shi tsakani da allah su yi kira ga soke wannan doka saboda kare haƙƙin ɗan adam cikin ƙasar Nijar. To sai dai hukumomi a ta bakin ministan shari'a mai shari'a Aliyu Dauda da ke ƙarin haske a taron manema labarai na ganin an jahilci wannan doka. Je vous assure même au international elle a un fondement. Ya ce ina tabbatar muku da cewa ko a matakin ƙasa da ƙasa dokar na da tushe a shari'ance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 A bayyane kudirin mai lamba 1373 ya buƙaci ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi na'am da yaƙi da ta'addanci su ɗauki matakai na haƙiƙa a shari'ance ko a hukunce don murkushe ta'addanci da ayyukan ta'addanci. Abin nufi ba idan hukunce-hukunce ko matakan shari'a an nemi kasashe su ɗauki matakan cikin gida makamantan wannan doka. A ƙarƙashin wannan doka an bayyana cewa wani kwamiti ne ke da alhakin rubuta sunayen mutane ko ƙungiyoyin da ake zargi da kasancewa masu yada ayyukan ta'addanci a wani kundin musamman domin tantance ainihin makomar waɗanda abin ya shafa. ma'ana ko hukunci ya hau kansu ko kuma a cire su daga jerin waɗanda ake tuhuma.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

Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba takaddama da ta biyo bayan kisan gilla ga sarkin gobe a jihar Sokoto Alhaji Isa Muhammad Bawa. Duk masu bin kafafen ya'ya labaru na da bayanin yadda barayin daji suka sace sarkin gobe daga Sokoto akan hanyarsa ta koma gida, inda ya zauna a can na kimanin makonni uku. Ana batun ba da kuɗin diya da aka rawaito da farko akan naira biliyan ɗaya. A haka dai marigayen da aka sace shi tare da ɗansa ya rasa ransa, inda barayin suka ce sun ma binne shi an sako ɗan bayan biyan diya inda aka gan shi kwance kan gadon asibiti yana cewa 'yan bindiga sun ce ɗan majalisar dokokin jihar sokoto aminu boza ne ya ba da kwangilar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadin mutuwarsa shugaban kungiyar haɗin kan goburawa ibrahim alhassan gobir ya bayyana matsayar kungiyar ga wannan ibtila'i da ya faru salamu alaikum wato ai mu wannan abu yadda komai ya girgiza mu kuma ya tada mana hankali kuma mun ɗauke shi cin mutunci na ƙarshe da ƙanƙanci ne wannan abu aka yi muna domin yau duk wanda aka ce baban shi an zo an halakar da shi gaba ne duk cin mutuncin da za a yi an riga an gama an yi mishi shi to mu abin da muka ɗau wannan abu da aka yi muna an ci mutuncin mu ne mu an kantar da mu kuma duk waɗanda suka yi abu nan mu ganin muka ba wai kawai sai wannan abu bane don kawai shi sarki jama'an ma gaba ɗaya aka wa wannan ta'adin ai kashin shugaban ku ga kudin jama'an ne gaba ɗaya aka kashe ma Alhaji Ibrahim Alhassan Gobir daga faruwar wannan al'amari an wato an yi zargi ah, an yi zargi cewa ba mamaki akwai hannun wasu misali kamar an kira sunan dan majalisa aminu boza wasu kuma suna ganin sakacin gwamnatin jihar sokoto ne wasu ma har gwamnatin tarayya ku a kungiyance ya kuka ɗau wannan zargi ko kuma kuma kuna cikin masu yin zargin ne eh to mu abin da muka ɗauka ah, wato wannan sakaci na gwamnati ne gwamnati domin hakkin ta ne ta kare duka ta. wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido gwamnati za ta yi intabene ta yi rafin din shi in ba mu ba mu ɗauka cewa sarkin gobe zai kwana biyu ba hannun ɗan ta'addar da abin ya stretching har ya kai wani lokaci da lokacin hankalin mai so mataki domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na rescuing din shi ko na kubutar da shi wannan ko babu makamu daga bangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga bangaren gwamnati wanda ta nuna bata damu ba kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru ai mu ga alamar cewa gwamnati ta damu ba domin duk da magana nan da muke daga har yanzu ba ba mu san inda dawa sarkin gobir take ba muna kuma so a ba mu gawan nan tashi mun yi kira cewa ai kokari a ba mu gawan sa domin mu dawo da shi cikin jama'a sa ai masa sira kamar yadda ake yi wa kowane mutum har yanzu babu wani abu da muka ji wanda gamar tana yi game da wannan abin. Ah, Alhaji Ibrahim bayan an tabbatar da kisan gilla ga shi mai martaba sarki zuwa har zantawa da muke da kai dinnan ba a san inda gawarsa take ba? Ba sani ba, ba sani ba kuma mun yi kira mun kira bos a ah, radio da kuma ita muna kira cewa a taimaka a nemo muna inda gawar sarkin gobe take a hannun ta muna shi domin a hannunta ita domin mu yi masa sutura kamar da ya kamata wallahi har yanzu ba wanda ya ce muna ga matakin da ake ɗauka na ayi yi din ga gawarsa ba. Dangin marigayen Muhammad Sha'aibu bakwai shi ma ya bayyana takaicin da iyalai da dukkan gobarawa ke ji. Kasancewar bayan kashe musu sarki har yanzu suna fama da rashin tsaro a yankunansu. Abun mamaki ne a ƙasar nan mutum mai daraja sarki mai martaba wanda ya fito daga irin wannan daula ta gobe da daɗe daula wadda ta daɗe tana ba da gudunmuwa ta kowane ɓangare na cigaban ƙasar nan a ce an waye sahiya yau a najeriya ana iya sace uwan wani wanda yake mawaki ne a siyasa za ana iya kwato ta daga hannun 'yan ta'adda ta ɓangaren kuɗin fansa kuma bayan an ba da kuɗin nan a zo a ce a hukumance an kama waɗanda suka yi garkuwa da ita ko kuma wasu daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da ita amma abin kunya a ce mutum mai daraja mai kima a idanun duniya a ƙasar nan saraki irin sarkin gobir ko bai da sarauta ga shekarun shi da irin da ya yi aiki ya bautata ma ƙasar nan a ce an yi wantar da shi an kyale shi a kai ga gabar da 'yan bindiga za su halakka shi duk matakan tsaron da ake gani duk bayanan sirri da ake gani duk leƙen asirin da ake gani muna da kwararru a ƙasar nan wannan abun ban takaici ne abun ban haushi ne kuma abun da in ba don da ya kama dole ba abun kumiya ne ga ɗan ƙasar najeriya har ya hito ya furta irin waɗannan maganganun domin ba ci gaba ba ne ci baya ne ga ƙasar nan da al'ummar ƙasar nan bayan kama bayan mutuwar sarkin gobir ka duba halin da muka cinci mu kusan kullum sai an shiga gari ɗaya bayan ɗaya ana kashe mutane ana ɗaukan mutane a wannan yanki namu to ga da wace za mu ji al'ummar ƙasar gobe shin wannan al'amarin na mutuwar shi mai girma sarkin gobe raɗaɗin za a bar mu da shi ko kuma abin da kuma aka biyo mu da baya gare shi ana yi muna ɗaya bayan ɗaya wani za mu ji a ƙasar nan kaga wannan al'amari abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki wanda ya kamata kuma mataki na gaugawa domin idan ka kalli fayafayen bidiyon da waɗannan su 'yan ta'adda ke saki na wasu maganganu da suka yi game da sarkin gobe suna maganganu ne mu da muke kallo kamar ana so a haifar da wata fitina ce ko wani tashin hankali tsakanin waɗannan kabilun guda biyu na hausawa da fulani ana so a ɓata wannan zamantakewa wadda yake tuni ma ta ɓaci ta yi kamari illa shi an ce idan abu ya ɓace to hankali ba zai ɓace ba kuma ka ji bayanin da mai girma sarkin eh, sultan na cibiri ya yi cewa mun gobirawa mun gadi yaƙi amma ba mu gadi ta'addanci ba kuma yana kira ga duk gobirin da a cikin duniya cewa ya bar mu Allah wannan al'amari ya ɗauki cewa abu ne ya zo daga Ubangiji ko mu nemi kayya wannan al'amari wajen ubangiji to Allah ya kyauta an nuna hoton bidiyon ɗan marigayen kwance gadon asibiti yana cewa 'yan bindiga sun ce dan majalisar dokokin jihar sokoto aminu boza ne ba da kwangilar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa to sai dai mutumin da aka zarga aminu boza ya nesanta kansa daga wannan zargi to abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Horar Aminu Boza billahi da zina ilaha illa huwa ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ɗan ta'adda ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ko da mara gaskiya ba kai ko da a yi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi da ni ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da ya ce billahi da zina zila ilaha huwa ya ƙare magana ta riga ta ƙare kana musulunka na musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan kace da zina ina ina kayan rantsuwa guda uku gaba daya dama ɗaukar qur'ani a ɗaukar qur'ani a hannu dama wani abu ne wanda kotu ta yi wanda domin a ba da tsoro amma wannan rantsuwar wadda ka faɗa da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da ya ce wallahi tallahi billahi da zina ina huwa ya ya rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana da fara yi kenan na cewa billahi lazi la ilaha illahuwa ban taɓa sanin na wata hulɗa da ta ta'adda ba ban taɓa sanin na wani haɗin baki da ta'adda ba musamman ma ni billahi lazi la ilaha illahuwa yadda ban son shi ɗan wallahi haka bani ni son dan ta'adda har abada kowa ne ne billahi allazi la ilaha illa huwa masu sauraro kun dai ji kaɗan daga martanin ɗan majalisa aminu boza kan zargin haɗa kai da 'yan bindiga sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin ci gaban shirin yanzu a madadin nasir adam da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfilu kafin mu karkara shirin masu sauraro ga ibrahim ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaicen jiya Lahadi Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke ƙara dannawa zuwa birnin poproska mai matukar muhimmanci wanda ya hada da gita wuraren da Ukraine ta ja daga don kariya. Shugaban China Xi Jinping da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. sun aika sakon gaisuwa ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un ta murnar zagayowar ranar kafa ƙasar ta koriya ta arewa a cewar kafar labarai ta gwamnati kcna a yau dinnan litini An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe talata tsakanin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban Amurka Donald Trump abinda ka iya canza al'amura a fagen yakin neman zaɓe daga lokacin har zuwa ranar biyar ga watan Nuwamba lokacin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka ɗin. shugaban iran masud pereshken zai ziyarci iraki mai makwabtaka da su ranar laraba a cewar kafan labaran gwamnati jiya lahadi karan farko da zai tafi wata kasar waje tun bayan da ya fara aiki a watan yuli farashken zai jagoranci wata tawagar iran ta mataki na sama zuwa birnin bagadaza don ganawa da manyan jami'an gwamnatin iraki ziyarar dai an sa gayyata ce daga firaministan iran muhammad shia al-sudani to da takaitattun labarin ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci Idan aka kasance da mu zuwa can anjima za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asalam.